haka take sido kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. ba jima ba ne 'yan Nijar za su fara zuwa aikin haji sai dai a cikin wannan ginshiki na biyar na musulunci ba a yarda ba ka je haji da kuɗin bashi a cewar malamin addinin musulunci da za ku je a cikin labarin namu. al'ummar karamar hukumar karkara fagirgi cikin dalol cikin jihar bobe na fama da barazanar rakuman daji da ke lalata gonakinsu magajin garin firgeji ya yi magana cikin kawannan matsala a cikin shirinmu na musamman da za mai da hankali kan wadda kan al'ummomi na shugabannin addini ga matasa na yankin tilaberi domin su kiyaye kansu da shiga a ta'addanci yanzu galabar naku ɗaya na bin ɗaya Mu noma kayan gona ba da taba ba shine taken wannan ranar 31 ga watan Mayu na ranar duniya ta yaƙi da shan sigari a cewar OMS taba tana kashe rabin mutane masu shanta. Taba kuma na kashe fiye da miliyan takwas kowace shekara fiye da miliyan bakwai da daga cikin waɗanda suke shan taba ko tsaffin waɗanda suke sha taba kimanin miliyan ɗaya da biyu na waɗanda ba su shan taba suke fama da haƙin tabar. a cewar wani bincike na space eh, da aka yi a shekara ta 2021 a karkashin tsarin ƙasa na yaƙi da cututtukan da ba a yaɗawa kashi 6.2 cikin 100 na 'yan Nijar suke shan sigari. sai kuma zuwa haji a ƙasa mai tsarki ta ce da ta kamata a yi da kuɗin da aka halatta kuma shine ginshiki na biyar na addinin musulunci a cewar ustaz muhammadu mustapha mamba na kungiyar musulunci ta ƙasa a cikin rahoton rafika atayar Allah Allah ya ce ya gina ɗakinsa a Makka sannan kuma duka wanda yake da sha'awar tafiya ko niyyar tafiya to lalle ne tanadi kuɗin tafiya ya sassu an wajabta wa duka musulmi da ke da hali ya ziyarci ɗakin Allah amma idan ana magana hali ana maganar kuɗi na halak babu wani aikin musulunci da ake iya yi da kuɗin bashi ko kuɗin bara kenan ba a ramta kuɗi a yin aiki aikin haji ko hajji kowane irin aiki na musulunci ba a yin sa da kudin bashi idan baka da hali sai ka jira ba abin matsi ne ba annabi rahama sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ya taɓa yin hajji a rayuwarsa kenan idan ka ɗauki aniya to aniyan nan tana nan har ranar da zaka samu halin yin hajji. jusqu'à le Karamar hukumar karkara ta Fabrigi a cikin jihar Boboye tun yau da 'yan lokaci ne take fama da barazanar raƙuma cikin raƙuman daji cikin gonaki da wuraren kiwo Amadu sai ne magajin garin Fabrigi ya nuna cewa waɗannan raƙuman daji da ke zuwa yankin nasu na zama barazana ga al'umma a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. Eh, abun faɗi da farko kwamin ɗin karkarar fabirgi gusuncin dalol boso take batta cikin yankin da ake da raƙuman daji kenan a kimiyyance raƙuman daji za a ɗauka tamkar babu su a cikin wannan kwamin ɗin amma a haƙiƙance an samu wata fuska yau da zaran kaje ɓangaren fakara a kwamin ɗin tamu za ka ga raƙuman daji masu yawa shi ko al'ummomin wannan yankin ba su saba kulawa da tarayyar zamantakewa da raƙumman daji saboda raƙumman kai a kai ake ganin su kuma da yawa ba wani bibiya tare da su suna shawagi a hilayen kiwon mu har ma cikin gonakai. Wani taron karama juna sani zuwa ga mata masu kamfanoni na maraɗi ya fara a yau da safe kan kare shirin kafa harka. tare da taimakon ofishin jakadancin kasar amurka a nijar haduwar na da manufar karfafa tsarin koyo domin mata masu rike da shirin kafa masana'antu ta da za su kare shirin nasu gaba masu zuba jari adamu garanke cocin hada-hada ya yi wa ahmed mamman karin bayani Muna matakin ƙarshe na gasa ta jihohi da ta shafi tsara harkokin hada-hada waɗanda aka zaɓa bayan kwambala ta farko bisa tsarin hada-hada aka zaɓe su. Bayan wannan kuma akwai kiran waya wanda ya shafi gabatar da aikin da mutum yake yi ko kuma bayani akan masana'antarsa a cikin minti uku. Matakin ƙarshe zai baiwa biyu cikinsu damar tafiya gasa ta ƙarshe ta ƙasa. Muna horar da mata yadda za su yi magana domin jayo hankalin masu hannu da shuni. A ƙarshen wannan jarabawa ta farko za ta samu tukuncin miliyan ɗaya, ta biyu jika ɗari bakwai ta uku jika ɗari biyar. Akwai kuma waɗanda suke cikin fannin sarrafa kayan gona, akwai waɗanda suke yin Lipton da ganyen Tizan, akwai kuma waɗanda suke yi a fannin ado da kwalliya. A waɗannan 'yan kwanaki na baya bayan nan garin Gudumariya na fama da matsalar samun ruwan sha na famfo musamman a lokacin zafi, lamarin da ya jawo ɓacin rai ga al'ummar wannan yanki, ga dai wasu daga cikin al'ummar da ke tsokaci a cikin rahoton Muhammad Mado. ya kai yau sati biyu da kwata-kwata ba mu da ruwa mutane yara suna kuka da rashin ruwa an an je neman ruwan kuma sai an yi jere wannan kima kedda wala hauli wayansu sai sun tayi wayansu faraji na kururuka suke dauka ruwa a amalanke wanda yake da amalanke ruwa bidon guda wannan na gan san dala 20 ake sai da gaskiya wannan matsalar ruwa muna cikin wani tsaka mai wuya wallahi mu so muke kawai ruwan nan in za a saka mana shi a saka mana shi na na ba mu wahala mu wallahi ba mu iya wannan rayuwa ta rashin ruwa muna ta shan wahala sai mun je waje mai nisa za mu ɗauko ruwa mu dawo a motoci suke ɗaukowa ruwa mu wanda ba mu da mota wani sharar ɗin ma ba da sai dai je ɗauko a kan shi ruwa shine jigon rayuwa ya kamata a tausaya mana. shin ruwa muna cikin matsala sosai ma yanzu gidan da nake wannan in bido ɗaya na ruwa zai je dala arba'in yake kai shi gidana game da wanka yanzu da safe kai ma yaro ya tafi ekol ma mu yaran mu sun kai kwana uku ba wanka sai dai mu musu kwaskwari ma mu shafa musu mai su tafi saboda matsalar ruwan da ake ciki baka samu ka sha ka yi sallah ba ina ka samu yin wanka. To sai dai daga bangaren hukumomin ofishin magajin gari suna kokarin bullo da mafita a ciyar mataimakin magajin garin gudanar da taro tare da shugabannin kamfanin ruwa. Idris Malam Aji mataimakin magajin garin gudumariya a cikin rahoton Muhammadu Mado. mun tuntuɓi shugabannin kamfanin na ruwa a yanzu haka muna na muna tattaunawa da su a kowane lokacin aka samu matsalar ruwa na fannin group muna kama musu a samu a gyara wannan matsala yanzu abin da yake bullowa dai muna da ruwa wanda ya canza kala mun sa shugaban ma'aikatan sin na gudumariya sun zo da technician mun ce su ba mu bayani kenan in aka yi wannan binciken in muka tabbatar da cewa ruwan nan baya da matsala ciyon su ne ke da matsala za mu rubuta musu gaya ma minista na kiwon lahiya da minista na ruwa mu kwatanta musu cewa ga matsalan da yake ciki gwamnati ta zo ta duba kamfanin da kanta ba ta canza mana ciyoyi na ruwa Mutane uku aka kai likitar agadas bayan an harbe su da bindiga sannan aka yi an gaba da kayayyakinsu da kuma mota shine sakamakon wani hari da aka kan wata motar da ke dauke da mutanen da ke zuwa jadu cikin daren jiya kilomita goma sha tar da agadas lawan na ɗaya daga cikin motar da maharan suka kai ma hari ga abin da ke shaidawa musa mamman hanya ta bala zuwa mun doka mu ta yi shado kamar ver zero era haka ina gani mota saman tudu foker sun bude kafo sun haska fitila muka wuce mu wuce su kadan mu yi vira kona kwana wannan na dusi kawo sai da muka jira an bude mana wuta ko ta ina a lokacin da mun an sabke mu bisa mota an mana fuya an mana komai da komai sabka su bar mana kudi ba su bar mana portable ba komai abin da dai a kai cikin jikin mu da sun caje a babu rasuwa sai dai blesse tun uku ne suka ji ciwo duka kartushi ne ya shige su fashe mu mota ta bude wuta a lokacin da an san ta wannan sai yara suka ce akwai jini cikin jikin su kwamfiya da muka diba kawai kawo wansu da menene duk sun yi jini yana fita wanda dai mun sun zo cut person akwai biyu saman wajen mota wajen fokar wannan ba su zo ba bindiga guda fudu gare su me suna da makami da kyau babu wanda zaka ganin bizas kin shi 19 kilo daga agades suka tare sun tai da mota yaro mai mota shafar wannan shi ya sabka ya gudu satar mutane da wasu 'yan bindiga suke yi domin kudin fansa na bazuwa a ko'ina cikin jihar mai nusurwa domin fuskantar wannan matsala firifan mai nusurwa na kira ga al'umma da su rika bayyana mayagun mutane ibrahim alhaji usman firifan mai nusurwa a cikin rahoton maman idrisa Mutanen nan masu hidda mutane su je suna tambayan kuɗi busansu In an ɗauke maka mutum ko wanda ka sani ko ka ji labari ya kamata ka yi gwagwa ka shaida ma mahakumta garin da kake ko mai gari ne ko sarki ne ko dai wani wani mahakumta da ka sani ka shaida musu da wuri don mu samu ɗauki matakai. Amma abun in ba a waɗe shi da wuri ba kun gani in ya juma yana kawo matsala. Mutane su kwantar da hankalinsu eh, lalle muna cikin doka ta ɓace amma in suka ji wani abun da ba daidai ba su zangi shaida ma gwamnati. gwamnati haɗin kai jama'a dai ne muke nema da roƙon Allah shine sauran matakai ga iya ga gwamnati yana jan hankali mutane su ci gaba da roƙon Allah roƙon Allah shine yanzu makamin mai ƙarfi na farko sojawa suna nan suna bakin kokarin su abun in yayi yawa sai a sa roƙon Allah sosai a ciki da a samu saukin abu kwamfalar taekwondo ta duniya da aka fara a ranar litinin a baku a ƙasar azerbaijan 'yan ƙasar nijar shida suke halarta su ne abdulrazak alfaga nuruddin isaka muhammad maharana mamman mansur shibkawo abubakar mange gaya da zarau abdu bilal a yau da safe nuruddin isaka ya nuna kwazo tare da lashe wasanninsa na farko guda uku kafin a fidda shi a kwatar final mamma mansur shabkau dan kasa da kilo 63 ya yi wasa kuma zai kare gobe alhamis 1 ga watan juni. To madalla sai rahotonmu na musamman tun farkon matsalar tsaro a yankin Tilabiri a shekara ta 2017 shugabannin addinai suna taka rawa na karfafa zaman lafiya da zaman jituwa da yaƙi da karfin kishin addini wannan shekara ana gudanar da ayyukan waye kai zuwa ga matasa da mata kan batutuwan zaman lafiya wakilin wakilinmu na tilabiri abdulaziz hamisu ya hiranta da ustaz haruna shugaban kungiyar shugabannin addinai na tilabiri wani irin ayyuka ne kuke yi don ganin kwanciyar hankali ya dawo da hana matasa hulɗa da 'yan ta'adda matasa da dama suke wanda muna waye musu kai bisa ga hanyoyin da ya kamata a bi don a sami kwanciyar hankali don matasa su ne al'umma ta gaba kuma duk in ka diba wannan matsala bisa wa take kare bisa matasa take karewa in babu kwanciyar hankali da zaman lafiya babu wani abin da zai gudana wayewa kai da muke musu na su gane cewa ba ɗokan makami ne a sha'ar dubara ba a'a a tsaya a san menene zaman lafiya tukuna dan in mutum bai sa abin da a zaman lafiya ba ai sai shi faɗa cikin waɗancan matsalakin addinin tun can dama da aka ce mai islamu shine aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali kenan mu yanzu aikin da muke kokarin mu shine waɗannan yara wani mu jayo hankalin su komo tare da mu mu karantar da su yadda ake zaman lafiya da kwanciyar hankali su san addinin musulunci ba addini na ta'addanci ba addinin musulunci addini ne na jawar hankali na yan uwantaka na sanin wace alƙibla ya kamata mu bi in ka kalli yau nan da nan in ka wuta kana zaton wani abu zai faru gare ka saboda haka mu yanzu abin da muke bukata tsakanin matasa maza da mata muna waye musu kai kowane lokaci yawancin yan ta'adda waɗanda ke kai hari a cikin musamman garuruwa na jihar Talabiri Kancia domin addini ne suke yi me bayanin da za ku muna akan wannan yanzu wanda ya ce shi na yi dan addini ai ba sai ya ɗauki makami ba yanzu ba shi ne kai muna magana ba ai babu zancen makami in na ga inda karka kasance maka wani wurin kaza da ya kamata wurin na ya kamata ka gyara shi wuri kaza ne ya kamata ta ka gyara ko ba haka ba kenan wannan in dai an ce dan an addini na za a wato sai a aje makami a zo a karantar da mutane su gane addinin su kuwa ya sami lafiya tsakanin mata da yara kowanne su in bai fahimci addinin shi ba shina shiga ta'addanci saboda da su ne ake hulayya mace tana da muhimmanci cikin tsari na al'umma tana da wata gudunmawar da ya kamata ta bada me kiran da za ku yi ma matasan da matan hammaƙen ta'addan ma da a cikin daji mutane su gane addinin su da wanda ke cikin gida da wanda ke cikin daji mutane su yi kokari su gane addinin su in mutum ya gane menene addini wata hanya duka muya ba zai shiga ba kenan duka ga matsala da ka gani da muke tahiya ciki akwai tsagoran jahilcin da ya dami mutanen addinin mu in ka dibe shi da ake ba na karatu bane ai kamar na ga wani yayi ne ni ma in yi in na karatu ne malam in dai an ce maka mutum ya karanci addinin shi ai shi tabi wani mutum akwai matsala da wuya a ce maka ya tabi mutum in ba dai tabi na alkhairi bane babu wani alhin da wuce mana zaman lafiya da kwanciyar hankali in dai akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali insha Allah ya an ka roki Allah komai Allah kawo shi zai shiri To kun ji rahoton Abdulaziz Hasumi daga jihar Tilabiri kuma da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu. Yanzu lokaci da zan haɗa ku da Malam Musa Hassan da zai gabata muku da labaru da harshen zarumanci. A huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.